means total submission to the will of Allah. If you accept Islam, then you have to worship Allah subhanahu wa ta'ala, He alone, without associating any partner with Him. And you will follow the teaching of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in observing all your duties. Are you ready for that? Okay, you have to repeat what I will say. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله you are now a Muslim what is your name before converting to Islam Rafari Rafari uh, his name is Rafi his name is Rafi before converting to Islam but now can you choose anyone among Muslim names you choose Muhammad. Eh, you really choose a very, very big and great name because it is the name of our holy prophet. I pray dedicatively that Allah subhanahu wa ta'ala will continue to show his mercy and blessing upon you. And may he give you capacity to continue to follow the footsteps of the holy prophet in respect of him that you choose your name. May God bless you. So there are other scholars, they will tell you what uh, you will do later. Uh, thank you. Sana two million ne? Okay. She did. wannan za mu sanar shi official a takbir bawon Allah ke ne karbi kalmar shahada Allah ya sawa rayuwarsa albarka musulunci ya kada samun karuwa inda mu goma ne ta yanzu plus one wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulle bazanetin finna'ar. Ikwani waka wataifilla, as-salaamualeykum wa rahoto da layuha, barkatu. Ci gaba da tafsirin al mai girma a wannan rana yau muna goma sha takwas ga watan Ramadan. Tijjirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa madina shekara dubu ɗaya nasara an nisha. yau muna tara ga watan hudu shekara ta 2023 jiya mun sanar da ku yau za a yi taro da gangami na tallafawa marayu kamar yadda shugaba ya faɗa da zu a wajen taro wanda shi shugaba da kansa ya jagoranci taron fadilatu sheik imam abdullahi balalo allah ya saka masa da alkhairi cewa kwamiti da muke nema wa gudunmuwa sunan shi kwamitin marayu kwamitin marayu ba kwamitin marayu da gajiyayyu ba saboda haka duk tallafi da taimako da muka nema na suwaye na marayu ne su ma gajiyayyu akwai bukatan a taimaka musu to duk wanda ya samu dama da inda ya ga gajiyayye ko gajiyayya ya taimaka masa abu ne mai kyau to amma ba za mu iya ɗaukin aikin duka ba sai za mu iya yi ba sai dai mu ɗauki wani mai focusin mu mai da hankali a kai ina fata fahimci wannan so aikin da muka ɗauka muke yi shine tallafi na marayu akwai gajiyayyu irin su Sheikh Saleh hada majalisar su tara na a cikin masallaci to amma wannan suna karkashin shugaban kwamitin tafsiri ba karkashin shugaban kwamitin marayuwa Allah ya musu albarka Allah ya kara tsawaita mana rayuwarsu Ah, kwamitin marayu Allah ya saka musu da alkhairi wannan bayan Allah sun yi aiki ba dare ba rana kuma sun iya bakin kokarin su wajen rike amanar da kuka danka musu kuma yau da mu mun ga yadda suka aiwatar da ita ba mu yi nadama ko regretin na da wannan kwamiti ba sun rike mana amana gwargwadon abin da za su iya ba mu ce ɗari bisa ɗari daidai suke ba amma a irin rayuwar da muka samu kanmu a halin yanzu wato samun irin kwamiti irin wannan akwai bukatar mu gode wa Allah Allah ka tsara wa rayuwarsu albarka Allah ka sa ƴaƴansu sanda ƴaƴan za su zama rayuwa Allah ka kula musu da ƴaƴansu abin da muka tara a wannan majalisi daga sanda muka fara tafsiri zuwa jiya kwana goma sha bakwai aka yi ana neman gudunmuwa a wannan wuri a wannan kwana goma sha bakwai abinda kuka bada gudunmuwa kuka tattara an samu kudi naira miliyan arba'in da naira dubu ɗari da saba'in da hudu zan maimaita naira miliyan arba'in da naira dubu ɗari da saba'in da hudu kwamiti ta ga cewa akwai bukatar ta fara yin aiki na farko Shi ne tallafawa wato waɗannan marayu da kayan abinci da kuma tufafi da kuma kudin ciki ya kamata sadakar da kuka bayar a siya musu abinci a fara ba su fara dafawa suna ci a ramadan kamin bayan sallah saboda allah ya ƙara kaurara nadarku wannan ya sa kwamiti ta ce ya kamata ta yi wannan na biyu kuma ta ba da marayun dama ta ba su dama yadda za su iya kai ɗinki a iya ɗinka musu kayayyakin kamin ranar sallah don su saka su ma a ranar idi wannan ya sa kwamiti ta siyo shinkafa wacce ta yi oda buhu 25 kg kowane maraya za a ba shi buhu ɗaya sabanin yadda wasu wurare makon gana ɗan ba da kwano biyu kwano uku to maraya ya kinkimi buhu ya tafi da shi gida saboda aka tawo odar shinkafa buhu dubu daya da dari biyar a kan naira dubu goma sha shida da dari bakwai kowane buhu da 5 kg wannan ya sa jimillar kudin da ta kashe ta kashe naira miliyan ashirin da biyar da naira dubu hamsin sannan kwamiti ta sewa marayu tufafi na shadda da kuma turame na atamfa guda dubu daya da dari biyar a kan kudi naira miliyan biyar da dubu dari daya da ashirin da hudu sannan kwamiti ta zartar za ta ba su kudin dinki naira dubu biyar biyar kowane maraya yadda zai ba tele masa dinki har ya samu abin da zai dan sai takalmi wanda zai saka da yar hula haka da zai dora yadda zai fito shi ma complete a wace rana a ranar sallah to wannan ma kwamiti da ta ba su dubu biyar biyar ta kashe kuɗi naira miliyan shida a wajen wannan aiki aikace-aikacen da kwamiti ta yi da kuma siyo kayayyakin da aka yi da ɗauko kayayyakin da transport nasu da kawo su wannan a farashin da suka saya daga kamfani da sauran aikace-aikace da kwamiti ta yi ta kashe kudi naira miliyan biyu shi ne ya zama miliyan talatin da takwas da dubu ɗari ɗaya da saba'in da hudu kenan a cikin kudaden da muka tara miliyan arba'in mun murkushe <laughs> miliyan talatin da takwas abinda aka murkushe wa marayu da dubu ɗari ɗaya da saba'in da hudu an gane lissafin kenan har yanzu muna da sauran kuɗi da ya kai miliyan ɗaya da wani abu a cikin asusun marayu miliyan ɗaya da ko dubu ɗari biyu ne haka ina ji shi abin da zai saura daga miliyan arba'in ko da naira dubu ɗari ɗaya to abin da zai saura kenan shi ne abin da zai saura a kwamitin marayu to amma ba mun gama aiki ba ne aikin yanzu aka fara idan ba kuma manta ba muna da ɗalibai guda ɗari da ashirin da muka saka a makaranta ta muna da ɗalibai guda ɗari da muka saka a makaranta ɗalibai guda nawa guda ɗari to yanzu ko muna so mu ɗauki ɗalibai guda ɗari da ashirin ɗaliban nan guda ɗari da ashirin abinda za a biya musu kuɗin makaranta shine naira dubu hamsin hamsin dubu hamsin hamsin sau ɗari da ashirin ya zama nawa ya zama miliyan shida ya zama miliyan shida abinda kwamiti za ta yi mana ƙarin bayani ɗaliban mu guda ɗari da suke makaranta da muka miya musu bara a kan su ne aka ƙara guda ashirin suka zama ɗari da ashirin ko sabi ne waɗanda aka ɗauka sabi za a ɗauka to ai bajet ɗin ku bai cika ba domin su ma na baran yanzu za su tafi aji za a biya musu kuɗin makaranta haka ne ya kamata ya zama wannan ya kafshirin a bajet naku yanzu guda ɗari da ashirin ne waɗanda aka tantance waɗanda za a sa a makaranta za a biya musu dubu hamsin hamsin dubu hamsin hamsin sau ɗari da ashirin zai bamu nawa zai bamu naira miliyan shida in allah yadda za mu samu wannan kuɗi kuma za mu biya daidai ubangiji to daga nan akwai marayu mata akwai tallafawa zaurawa iyayen marayu zaurawa iyayen marayu abin da ke faruwa ba za akwai abin da kwamiti ke wanda muka ji daɗin su iyayen marayu wadda ake taimakawa akwai bukatar su koyi sana'a domin tallafin da za mu yi musu a ramadan ba zai rike marayun ba ba sani ko an gane me nake nufi amma idan aka koya musu sana'a aka dan ba su dan tallafin jari zai ɗan raka su kamin ran da zamu wayo da Ramadan mu ce zamu ba su gudunmuwa za su samu dan wani abin da a cikin shekara zai rinka dan taimakawa to bara sun tara iyayen marayu mata sun musu wato kaman semina na koyar da sana'a ina fata an fahimci wannan sannan suka zo nan masallaci aka yi taro suka dan ba su tallafi to wannan ma suna so a wannan shekarar su ƙara yin irin wannan program saboda mun ga amfanin su amfanin program ne wanda a wannan program iyaye mata marayu da ake targeting za a tallafa musu da naira dubu hamsin hamsin za a ɗauki guda talatin domin wannan program kenan kudin ya zama naira miliyan eh? ba na mun aure da guda ashirin bana kwamiti marainiya mace na take targetin bana ma tana targetin marainiya ashirin ba na kowace marainiya an mata kayan ɗaki na naira dubu ɗari uku naira dubu ɗari uku sau ashirin zai bada miliyan nawa zai bada miliyan shida to wannan shi ma yana daga cikin kari oba da bana ma muna so zamu yi wannan allah maɗaukin sarki ya amince sanadiyar wanda muka yi bara a nan shugaba ya koma jihar adamawa ya ce can sai ya aure da guda ashirin shi ma kuma aka aure da guda nawa guda ashirin to akwai wani abu da ya faru ɗazu da ban sha'awa da aka yi program na hadda alƙur'ani mai girma aka zaure an samu marayu mata guda biyu da sun haddace ƙur'ani izo sittin kuma marayu ne mata daukar nauyin su program din ma daga ofis shugaba dauki nauyin program din nasu ba magana ma zai aure da su bane shugaba ce duk wata bare ne da ta hada ce qur'ani mai girma daga yau izala ce uwarta da ubanta shugaba ce ya dauki nauyin aure da wayannan marayu kuma ya aure da su yace to ya bada sanarwa a yau duk inda aka samu marayu ne a Najeriya ko a wata jiha take ko ba ya ce ko ba fulatana ko ba barbara ko bai rabiya ko inyamura in dai mare ne ya ce musulma kuma ta haddace ƙur'anin ya zo sittin to danginta da yan uwanta su sa rana auren da duran da suka ga dama abin da muke bukata a turo mana a babu notis na sati biyu a sati biyu da mun shirya in Allah ya shugaba gaba ke zai aure da ita in dai mare ne ya ce a Najeriya gaba daya ko da wace jiha take yace ba zai yi ya ta haddace alqur'ani mai girma a kasa aure da ita ba kuma a ƙasa da take cike da musulmi da Najeriya to muna addu'a Allah ya ƙara wa shugaba lafiya kuma ya ƙara rayuwa albarka ku da kuke ba da gudunmuwa ake waɗannan aikace aikace Allah ya ƙara buɗa muku kofofin da za ku ci gaba da wannan yanzu abin da ya saura bajet na kwamiti da muke bukata yin Allah ya daga nan zuwa ƙarshen Ramadan mai yi komarin domin waɗannan aikace aikace Shi ne naira miliyan goma sha takwas da ɗari biyar ya kamata ku cika yi balansi naira miliyan ashirin in allah ya da daga nan zuwa sanda za mu rufe tafsiri in allah ya da muna fata allah ya ba mu ikon hada wannan kuɗi naira miliyan ashirin wanda za mu aurar da waɗannan marayu mata sannan iyayen marayun nan da za a yi training a ba su jari su ma ya zama an samu daman yi a cikin nasara sannan marayun nan guda ɗari da ashirin da za a sa a makaranta mu biya musu kuɗin makaranta sannan akwai na bara su ɗari su ma bara an biya musu na shekara ɗaya ne dubu hamsin hamsin to su ma za mu kashe musu dubu hamsin a waɗin shekara mai zuwa tare da wayannan in Allah ya Allah zai ba mu abin da za mu yi wannan Allah ka ba mu ikon wannan aiki Allah ka ba mu ikon yin wannan aiki Allah kar ka karɓe wannan aiki daga hannunmu Allah ka bar mana mai tayi har sanda za mu mutu mu koma zuwa gare ka ya ku bayan Allah wallahi in kana son makwabtaka da annabi a aljanna kawai ka taimaki maraya ba wai maganar ka shiga aljanna ake ba a aljanna ma da wa za ka yi makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina rantse muku da ubangijin al'arshi a duk ayyukan alheri da muke gabatarwa a wannan kungiya ba inda na fi hango mana aljanna kusa-kusa kamar taimakon maraya wallahi duka aljanna anan nake hangota in akwai inda na fi sa ran Allah ya bamu aljanna kusa kusa a cikin sauki Allah ya sauƙaƙe mana aljannar a kiyama mu shiga aljannar ba tare da balahira ba muna zuwa VIP treatment a ce mu wuce aljanna wallahi ta wajen taimakon marayan na can nake hangota watakila sauran aikace-aikacen <clears throat> za su zama ƙarin daraja a gare mu a cikin aljanna Allah ya muku albarka Allah ya wa dukiyar ku albarka kada Allah ya bari ku gaza yanzu nan didi yake gaya mu wani bawan Allah ya halarci taron da aka yi ƙwazo na bada kuma yana jin an cewa har yanzu akwai sauran kari oba na aikace-aikace da ba gama ba in ji to a wannan kari oba ne shi yake so ya fara ba da gudunmuwa yanzu ya aiko da gudunmuwar kuɗi dala amurka dala ɗari biyar ya ce a sa a cikin kwamitin marayu najeriya nan da naira ma ke wahala ga wani yana ba da dala amurka yana cewa ba maraya in ba imani ba me ke kawo wannan ka tambayi alazai masu zuwa umra ko kuwa da suke kafin su ga dala a ga wannan zuwa kwamitin marayu shugabanmu na kwamitin marayu alhaji abdullahi matawallan dingi matawallan izala matawallan sunna matawallan marayu akwai tsammanin yau din nan zai tashi zuwa ƙasa mai tsarki zai tashi zuwa ina ƙasa mai tsarki domin gudanar da aikin umra to muna addu'a Allah ya kai shi lafiya muna addu'a Allah ya tsare mana shi ya dawo mana da shi lafiya da dukkan sauran yan uwa waɗanda suka wuce da waɗanda suke kan hanya shi kansa shugaba yana kan hanya ta wucewa muna addu'a Allah ya kai shi dawo mana da shi lafiya da alarabobi mahadatan alqur'ani mai girma ciki hada alaran Muhammad suleiman amma dai an ce ya tafi yau ne da jirgin sa zai tashi ya ce wallahi ba zai yi tafiya ba tafsiri ba ya ce kowa dan tura shi gaba kaɗan ko kuma ya haƙura da umrar to shi ne aka dan tura shi aka dan ƙara masa kwanaki kaɗan muka ce Allah ranma kar ka haƙura da umrar nan ka je ka ƙara roƙo mana wasu alheran duniya da lahira shi yana ganin wannan aikin da ake yi muhimmancin shi ma bai gaza muhimmancin umran ba Allah ya karba mana baki daya kawun na kwamitin malayu shine ne 3753 banki jais bank account name jibius offers a less privilege foundation abuja waɗanda suka halarci rabawa marayu gudunmuwa da tallafi da sun ga abin ban sun ga abun ban tausayi yara ne ƙanana yara ƙanana wani shekara bakwai wani shekara shida wani shekara takwas wani shekara goma shi ne babba babba wani ma shekara uku sai da ka ga yaron ka san mara ne ba sai an gaya masa ba sai da ka ga yaron ka san wannan yaron bai da uba da ke kula da shi ba ka da bukatar wani ya gaya masa ba akwai wanda ya zo da ɗan minti haka yana yana tsotsa shugaba ya kalle shi cikin raha ya ce kai baka azumi wani aku sai ke ce shugaba wannan marayan shi ya samu abin da zai suhur ma balle abin da zai bude baki balle ya zai ku ji wani abin tausi ana maganar maraya mai zai ci bai ba maganar ma zai masa ɗinkin sallah ake ba idan sallah sai ne ga masu iyaye sun fito su yi wanka sun sa sabon kaya iyayen suna ɗaukar su a motoci wasu a babura wasu a daidaita sahu wasu iyayen sun riƙe hannun ƴaƴansu ana tafiya zuwa ina masallacin iri shi da tsohuwar rigarsa da ya yi shekara da ita ko wanke ta bai ba bai ma san ta ina zai fara shiga cikin jama'a ba sai dai suna gida ita kuka ba abin da ke kawo kushin ubangiji kama ce ga maraya yana kuka ya rasa ya zai ba abin da zaka ka burge Allah kamar ka sa maraya dariya ka sa maraya burbushi ka sa maraya fara'a ka sa haske a fuskar maraya shi kuma Allah abin da ka yi ka burge shi kenan a sanadiyar wannan wani bala'in da wasu daga cikin muke ke bantaro mana sai Allah ya tare mana inda bala'in nan dai masu bantaro shi suna nan masu fusata da ubangijin nan suna nan ba fasawa suke albarkar nan marayun da muke taimaka Allah sai ya canza mana fushin ya koma zuwa ga yaddarsa Allah kai ya canja mana azaba ta koma zuwa ga rahama albarkar wannan sai Allah ya gyara mana shugabanninmu da muke korafi a kansu Allah yana iya sa imani da tausayi a cikin zuciyarsu Allah yana iya kama hannunsa ya dora akan shari'a ya nuna musu menene daidai a sanadiyar wannan da muke yi iyalanmu da muke complain a kansu da korafi kullum Allah yana iya gyara mana zukatansu a sanadiyar wannan tallafi da muke wa marayu matasanmu da muke korafi sun zama hatsari da barazana ga al'umma idan ka ga gungun tasa hankalin sai tashi ka rinka tambayin da ke faruwa Allah yana iya gyara mana su ya gyara mana zukatansu su su zama masu tausayi da rahama ba su zama bala'i ga al'umma ba albarkar wannan taimakon da muke yi wa maraya bala'o'i na girgizar kasa da muke ji a wasu kasashe Allah yana iya tsare mu a sanadiyar irin wannan tallafin musifu da annoba muna ganin yadda corona ta zo ta birgita duniya duniya gaba ɗaya ta ruɗe muka ce mai ta sadaka mai ta karanta ƙur'ani mu taimaki marayu Allah ya kawo sauƙinta a Najeriya ko bai kawo sauƙinta ba mu wahala da muka sha Najeriya ta yanci da corona ne ba corona ba kin corona akwai kin gobara to mu su kin gobara ne suka gaba mu wahala amma ita coronar Allah ya kawo mana da ita da sauƙi ko mu ta wannan aikin Allah ba zai daina kawo mana sauki ba Allah mun gode maka Allah rama ina muka kwana Yeah. kai su ta sabaro. Allah ya ce idan lazi na kafaru lalle kafirai yan fi kona amwalan suna ciye da dukiyarsu suna kashe kuɗi in ji Allah suna ɗiban dukiyarsu su ciyar ba sa tsaro ba sa fargaba wahala suka sha suka nemo dukiyar amma za su iya ɗaukar dukiyar su ciyar dan me liya suddu an sabilina dan su tar hanyar Allah Allah yake kafiri ko nawa zai iya cirewa a kudin sa ya yaki musulunci idan kafiri zai iya cire kudin sa ya yaki musulunci sai musulmi me kake da ba za ka iya cire naka ka gina musulunci ba idan kafiri zai iya cire sa ya kashe ko nawa don ya haddasa wa musulunci matsala kai musulmi me kake ba za ka iya kira kudinka ka share wa musulunci hawaye ba me kake yi a aikin banza da in ka nan ba lada ya je lahira a babbaka shi amma ya cire kudin sa yana kashewa ba ji ba gani kai kuma idan kai nan Allah ya sa maka albarka a kabari rahamar Allah ta lullube ka sanda ka fi koyaushe bukatar ka bayan wannan a ranar tashin alkiyama ya baka aljanna amma ka kasa cirewa ka taimaki ta da an maka magana sai kamar wayo za a maka tana nan tsam kyam tsam tsam ina tabbatar muku yadda kaɗan daga cikin masu arzikin mace cire dukiyar su taimaki musulunci da sauran majoratin ma suna yin haka wallahi da musulunci bai da matsala kai ni ina ganin a nan najeriya inda masu halimu da manyan masu arzikin najeriya waɗannan da in za a yi zaɓe ake yawo da buhunan dala idan za a yi primary election ake wa delegates ruwan dala a zo da dala buhu-buhu delegate yana daga haɗar rigarsa ana sa mashi dala yan jam'iyya ana ɗiban dala duka jam'iyyun kuma karka ce jam'iyya kaza banda jam'iyyar kaza ake fasali wallahi da za su yi islam haka primary election da aka jam'iyyun siyasa a bana a wannan zaben kudin da aka kashe dalolin da aka kashe waɗanda musulmai suka ciro suka kashe da za su ciro wannan kudin a kashe wa da'awa in Allah ya ban ce muku duka ba amma kashi casa'in cikin ɗari na arnan najeriya da sun karbi kalmar shahada ina tabbatar muku da cikin taimakon allah mu musulun da su babu kaman arnan kudu kudun kudu south south ba masu sha'awar musulunci kamar su su ne ba kawai suke a ɗan haska musu da toshi na su karbi kalmar shahada sai ta in muka je aka yi wa'azi na minti talatin aka yi wa'azi na awa ɗaya ko awa biyu to sai an yi awa biyu ko awa uku ana karɓar masu musulunta matsalar bayan sun musulunta ɗaukar nauyin maluman da za a ajiye su ci gaba da ilmantar da su akwai wanda nys ya je nys yana da aboki idan na abokin ya ɗauke shi suka je gidansu da lokacin sallah ya dai shi musulmi ne yace zai yi sallah abokin ya kawo masa ruwa ya alwala aka kawo masa tabarma ka shin bi'a ya fara sallah ashe mahaifin abokin nasa yana gefe yana kallon wannan musulmi dan NYC ki daga san ya fara alwala har san da ya gama har san da ya kabbata sallah sai ya kira ɗan nasa abokin wannan musulmin sai ce ka san arewa babu zafi kamar mu nan nan zafi ake sosai da wannan wanke wanke hannun nasa da yake ku kai masa ruwa ya wanka mana ya ji sanyi shi ya ɗauka zafi ne da wanda musulmi da musulmi yake alwala sai ce ai ba zafi ne dame shi ba alwala yake ya ce menene alwala sai ce shi musulmi ne su musulmai idan za su yi sallah za su yi prayer to za su wanke gaɓoɓinsu tukunna kamin su ce zufra ya zo ce shi yasa yayin wanke gabobinsa sai tsoho tsaye yana mamaki da aka masa shi fida ya kalli alƙibla ya kabbar harama tsoho yana kallo ya ga wata irin natsuwa a jikin mai yin sallar nan da bai taɓa ganin irin ta ba ya ga yadda ya je ruku'u yadda ya ɗago yadda ya je kai goshi yawa Allah sujada ya gama sallah sallama sai kira ɗansa ya ce kawo mu abokin kan nan sai zai zo da abokin sai ce da Allah addinin kan nan ina so in shiga guda mun yadda zai yi ba wanda ya masa wa'azi shi kuma da yake to baba in ka musulunta ba musulunta tare mana da aka faɗa uwar ta ce a to ita ba za a bata ba ita ma hada hada ita sai ga uwar da uban da abokin duk sun karɓi kalmar shahada saboda sun ga musulmi na sallah ya kake ce mai in aka je ana da'awa ana karantar da wa'annan kace ba za su shiga addini ba ran da muka je wani gari nowa a cikin jihar Rivers wallahi muka yi alola tun muna sallah arna suka fara shiga sahu ana sallah da su ko kalmar shahada ba ba su ba abin da suka gani kawai yadda aka daidaita sahu da yadda aka yi alwala aka zo aka daidaita sahu liman shi kada ya wuce a gaba an yi sahu sahu a bayansa kowa a natse ba mai motsawa sai liman ya motsa liman ya kabar harama ya ruku sai su ga mutanen gaba ɗaya kamar da remote control gaba ɗayansu su yi ruku idan liman ya ɗago wallahi an na haka sai ka fara kutsowa cikin sau wata kanta haka a buɗe firgititi hakan nan da ɗan minista ɗinta kawai ka kutsa cikin sau wani malami ya tare ta sace why now shi ne kalle ta ce you are bare headed your head is not covered sai oh god birkila goro wa hankaci sai aka bata alam wani hankici ta kulla abin da zai kulla ta za shi ya zaka ce mun waɗannan akwai garin da muka je sarkin garin a ake ruwa yake ku zo zan ba ku fili ku gina muslim church ba san masallaci ba They say, I will give you land. Land is very expensive here. It's very scarce. But I will manage. I will give you land to build Muslim church. Ah. Sai wani shafi ya kai ba musulmi ba yadda fili ke tsada a nan gari. Bala'in tsada fili, kai ya ba da fili a gina masallaci kai ba musulmi ba. Sai one, I observe wherever you see Muslim church, the place will develop. wai shi abin da yasa ya lura duk inda aka gina masallaci Allah zai kawo albarka wurin ya ci gaba saboda kai na so a gina masallaci a garin sa dan Allah ya kawo albarka garin garin ya gaba yanzu wannan akwai wahala ka bashi kalmar shahada menene matsalar suwa za su ɗauki nauyin maluma da da'awa a je waɗanda mutane a karantar da su a ilmantar da su a ɗebo 'ya'yansu a kawo su a sa su cikin makarantu a koya musu ƙur'ani Allah ka gafarta wa sarkin dutse alhaji nuhu sunusi Allah ka lullube shi daga rahama yana daga cikin waɗanda suke da fashon a cikin sarakunan mu ne da za a ɗauko wa'in mutane a kawo su arewa a ilmantar da su na je dutse na ga irin waɗanda ya ɗauki nauyi na ga waɗanda sun haddace alƙur'ani mai girma izo su fin a kansu wasu sun yi digiri a jami'ar bayero sun karanta addinin musulunci wasu an nemi alfarma sun tafi saudiya da azhar domin su nemo ilimi bai kuke tsammani waɗannan kuɗaɗe da ake kashewa da za a gutsarawa da'awa a ɗauki tsayin maluma su kewaye ƙauyukan nan da lungunan nan gaba ɗaya gwamnatin najeriya ma da ta huta da rikicin masu ɓanta ne mata bukutun mafitar wanda ya karanta musulunci san musulunci san addini zai zai fasa bututu kuɗaɗen da take kashewa kan tsaron nan da mu ta kawo kuɗin muka je muka yi wa'azi muka yi sanda sakon Allah muka musuluntar da su da yanzu an samu security a wurin da matasa nan a shirye suke a nan a gaba na ina kallon matasa na san sama da guda talatin an muka ce daga nan a wuce fatako daga nan za su kama hanya ba sai sun koma gida ba yadda a sahabul kahafi daga kan hanya suka yi tazarci haka za su yi tazarci suwa za su ɗauki nauyinsu su je su yi wannan aikin su kula musu da iyalansu a nan kai da kake da arziki ka ɗauki nauyin da'awa a je a yi annabi muhammad Tana ta yake man jahaza gaziyan faƙari gaza wa man khalafa gaziyan fi ahlihi faƙari gaza soja zai je bagen daga a kara kai baka da halin da zaka je in ka ɗauki nauyin soja guda ɗaya ya tafi aka yakin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kai ma da baka je ba tun da ka dauki nayin soja dai kai ma da kai aka ci boka da Allah zai sa a yi talada da aljanna a raba wa waɗannan sojojin musulunci kana kwanci a gida da kai za a raba wa man kalafa gaziyan fi ahlihi faqad gaza sojan musulunci zai tafi yaki kace to banda abin da zan taimaka maka amma dai matanka da 'ya'yanka da suke nan gida ka bar musu zan ɗauki nauyin ce su har da zaka dawo manzan Allah ya ce kai ma za a rubuta sunanka cikin wayanda aka yi jihadin tare da su inna allazina kafaru yunfiquna amwalahum fi sabili yasuddu an sabilillah kafirai suna cire dukiyarsu a ɗauko ɗan bushara tun daga Italy bature daga Italy a kawo shi Afirka. sai ka je ƙauye a jihar Kano ka same shi wasu ne suka cire kuɗi suka bayar aka turo shi sai ka shiga lungu a jihar Katsina a ƙauye ka gama ture da jan kunne yana ba da bushara sai ka je jihar Kaduna eh, akwai makaranta da aka yi a Kaduna a suna a wani gari kafin Allah gaba saboda yadda suka mai da wurin sansanin kiristantar da bayan Allah zana ta je ta gina makaranta a wurin ta mai da shi sansanin musuluntar da wanda ba musulmai ba makarantar tana nan duk shekara ƙungiyar izala ta jihar kaduna sai ta yi bajin ɗin abin da za a tallafa mata yanzu haka 'ya'yan waɗanda suka musulunta idan ka musulunta sai a ɗauko 'ya'yan ka kawo su makarantar an ɗauke makarantar karatun su sai a ɗauke ka kamar yaron shi ma zama kamar maraya eh Allah ka gafarta shi su kudi ta da bai shi da rahama shi yazo da wani initiative ƴaƴan marayu na waɗanda suka musulunta duk an kawo su makarantar da baya yan marayu musulmai a nan ake ba su abinci bodin ne da ci da sha da tufafi da komi ana ba su addini ana ba su qur'ani ya'ya yara suna nan da dama sun haddace da yawa a cikin Alƙur'ani mai girma idan daga ingila za a tado mutum a turo shi zuwa nan ya zo ya bishara daga italy daga faransa daga rum mutum ya taso ya taho ya zo ya zauna a ƙauye isar da saƙo. dan ana ɗaukar nauyinsa can ana lura da iyalansa dan ne mu a nan cikin Najeriya ba za mu iya tada mutum daga nan zuwa wani wuri ba je nan jihar Najeriya ka ga abin da yake faruwa je ka shiga cikin duwatsun da ke tsakanin jihar Gombe da jihar Taraba ka ga me yake faruwa yanzu alhamdulillah an samu sauki an riga an baza masu da'awa da dama an musulunta da su akwai garin da aka je ran da aka fara yin da'awa a garin sunan garin mai tunku kamin gari ya waye mutum ɗari da goma sha ɗaya sun karɓi sama shahada za a samu mutum a masa wa'azi ya ce to shi bai da damuwa matarsa ne ke da matsala in ta yadda a musulunta to shi ma yadda a musulunta to yanzu sai a wuce wajen wa matar a yi mata wa'azi san cikin taimakon Allah sai ta ce ta yadda sai ce to ta yadda ta yadda shi kenan sai ka ga da mijin da matar da 'ya'yansu guda uku ko hudu ko biyar duk sun karbi kalmar shahada daga gombe kwamitin da'awa na kungiyar izala na jiha muke tada masu da'awa suna shiga lungunan akwai ƙauyen da aka je aka samu wani tsohon masallaci da dutse aka gina shi da dutse suke ba su labarin sarzauni ya taɓa shiga har kawai can tsakanin duwatsu za a yi tafiya a kan dutse ta ban mamaki yanzu idan ka je ka ga yadda musulunci ya ginu suna ta karbu za ka yi mamaki akwai ran da nake magana na je shugaban izala na jiya ke cewa ai aka rabaka Allah za mu sake koma kawai nan ka je ga abun mamaki ai yanzu idan ka je ga yadda suna ta karbu saboda da'awa da karantarwa da bayin Allah suka tashi suna yi aure kuma sarzauna ya taba shiga hannun ya kai musu kalmar shahada damuwarmu ba ta ma'aikata ba ne muna da da'awa woka damuwarmu shine sponsorship waɗanda za su ɗauki nauyi wannan shine babban matsalar mu akwai masu arziki da suna son su taimaki addini sun yi foundation foundation amma da yake da tsarin irin na turawa da zamani kike amfani da shi sai zaman da da'awa irin ta grassroots ba ta cikin abin da ke cikin moriyar kudaden da suke kashewa domin taimakon addini da al'umma wasu kuma an yi rashin sa'a ba malaman suna kusa da su ba bala'i kamar kana babba ko kana arziki ba malamin suna kusa da kai a rashin sa'a sai wani shirgege malamin bid'a shi malamin bid'a kai ka bashi kuɗi ka taimaki addini domin shi shine musulunci shi kwakwalwarsa a kulle take bai da initiative malamin suna ne zai gwada maka yadda zaka ka gina addini ka taimaki addini shi yasa duk wani motsi na ya musulunci zai ci gaba a ina kake gani shi sai wajen ahli sunna su waɗansu in banda taron zikirin su na shekara shekara ba abin da suka sa gaba shekara guda za a yi ana shiri a ce in bana sai mun tara mutum miliyan uku ya za a yi addini yanzu bai masu kwakwalwar su a kulle kake ba su ba san me ya kamata su ba Allah ya ba ku ikon cigaba da taimakon addini Allah ya wa dukiyar ku albarka Allah ya ce fasirin su gona ba su ciyar da dukiyar da Allah ko zaɓe nan da aka yi na baya sun ciyar ko ba su ciyar ba sun tara ko ba su tara ba cikin gida da waje. Fill up, wane ne wane ne. council of elders of Elisha, council of. Zai aka da taro malam. Allah ya ce fasirin su kuna za su ciya. Sun mata kudu a rahim hasara, da ƙarshe ta zama asara a gare su. Allah ya ce sun mayu guda burko da ƙarshe sai a rijaye su. Ya faru ko bai faruwa? Sun tara ko ba su tara ba, ta zama asara ko ta zama asara ba an rinjaye su ko an rinjaye su ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah yayi gaskiya Allah ya ce wallazina kafaru da daga nan matsalar ta tsaya da da sauki kafirai ila jahannama zuwa wutar jahannama yusharuna za a tattaro su ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu Allah ka saba masu ba masu cikin masu gashi wutar jahannama kamar yadda ya faru a yakin badar har na sun tara kudi kafiran masa su abu jahil duk wani mai arziki sai da ya tattaro aka haɗa runduna aka ciyar da kuɗi da dukiya raƙuma Allah kaɗai san adadin su sama da raƙumi dubu kullum sai an yanka raƙumi goma amma duka Allah ya karo da tsarin su duk san da kafirai suka ce za su yi wa musulunci ƙofar rago abinda zai faru kenan daga yanzu har zuwa ranar tashin kiyama mu dai abinda Allah yake so kawai ga musulunci da gaske mun ga musulunci muna yi ɗan mun yi wannan sauran aiki mu bar wa Allah sai Allah ya ce mai gaba da rama to kai su Allah yake li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib domin Allah ya ware khabis daga tayyib na kwarai daga na banza eh? lafiyayye daga wanda yake da matsala tsarkakakke daga wanda ba tsarkakakke ba shine ne yamiza Allahu lahul khabisa min at-tayyib wannan wata jumla ce Qur'ani ya amfani da ita idan kace zaka yi magana akan ta ita kadai kalma kawai li yamiza Allahu al min al tayyib idan kana bin alqur'ani mai girma sai kaga kamar layi guda biyu Allah ya shata akwai layin kabir Allah ya ce ma kana Allah da yazar almu'minina ala ma antum alayhi Allah bai kasance zai bar mu'minai a halin da suke ciki ba kowa ya ce na yi imani a ce to shikenan Allah ya ce ba zai haka ba Allah zai kawo wata jarabawa da zai girgiza al'ummar hatta ya nizal khabisa min at-tayyib har sai ya ware kabir daga tayyib ashe a cikin mu'minan ma akwai me akwai kabir akwai kabis munafiki kenan akwai at shi ne mumini mai aƙida a cikin masu imani ke kun ga can a mutanen duniya sai Allah ya wada kafirai su ne ne kabi mumine kuma su ne ne tsayi to a cikin muminan kuma sai Allah ya wada munafakai su ne ne kabi sauran masu imani gangariya kuma su ne ne su ne a tsayi a wajen aure maza da mata sai Allah ya ce alkabisatu da kabisina Allah ya ce alkabisatu, lalatattun mata lilkabisi na Allah ya yi su dan lalatattun maza ne ɗan kwaya a neman wata yar kwaya mazinaci a samu fasika mazinaciya ko ɗan bidiya a neman wata ya bidiya wata ta sha bidiya ta kushe Ɗan shi'a ya je samu ya shi'a ita mutu'a alkabisatu da. warkabi da lalatattun maza su kuma da sa, don lalatattun mata Allah yi an gane wannan dan giya ne a samu yar giya yar wasa ba ruwan shi da addini a samu shi babu ruwan da addini dan disko ne a samu ƴan disko su ci gaba da tashewa har su wuce wuta ɗan banza ne a samu ƴan banza one plus one is equal to two wa tu tsarkakakkiya mai karatun alqur'ani da salatin annabi da tsayibi na sai a samu tsarkakakke mutumin kirki mai karatun alkur'ani yana wa annabi salati ba ta wasa da sallah gawar mara wasa da sallah kullum tana cikin hijabi to a samu mai imani mutumin kirki da ya san darajar hijabi ba za a ɗauki yarinya ga hadda ga arba'un hadis ga bugeti muslim ga hijabi ga tarbiyya ga addini kawai zai samu tintirin ɗan giya wai saboda ubansa da ubanta wai abokai ne rannan sun haɗu a dubai an ce to abin da za a yi rake ya haɗa ta da ɗan asabe shi ke na kauce a zuwa da sauri ba ta inda suke kama ba ta inda suke kama wa ɗayyibuna ƙarƙakan maza su kuma ne ƙarƙace ka samu wata fajira saboda kyakkyawa ce tana na mutumin kirki ana yarinya nan fatara da matsala ba ta da samun kai Gari ce da eh to ku kuna da matsala kullum ana so a yi gyara ba ka so jihadi nake so domin ina son in ce to ƙarya kake ba jihadi da zaka wannan ta riga ta sha iskanci tun daga nonon uwa ta baka yi gyara ba mu hana ka kawo kyakkyawa ba mata mai imani an gane karatu wajen abinci wanne ne halal wanne ne haram sai Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyya جائزا yi أها عنهم والأغلال التي كانت عليهم الله تركي فالذين آمنوا به وحذروه ونصروه واتبعوا na'am cikin ayyukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahum at-tayyibat akwai ya mana at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-kaba'is ya haramta mana al-kabith menene tayyib abinci menene kabith abinci tayyib abinci duk abin da ke da dadi a baki ko ban ya shiga jikinka ba zai cutar ba ya zama tayyib a gane karatu kenan tuwon sama bida mai shinkafa dai taliya dai makaroni dai indomi dai ɗan wake alale dai ɗan gauda dai ato da nage dambu ana ba mai kar a manta da ajandarsa tuwon sama bida miyar kubewa dai mangoro dai gwaba dai dabino dai. lemo tangerine grape me yasa ya zama ɗayi a baki akwai daɗi a ciki kuma ba shi sarwa menene kabir da abinda a baki ba daɗi a ciki kuma yana ne cutarwa da wannan ne malamai suka ce haka kama sigari. ita ma ta zama harama a baki akwai daɗi a ciki tana cutarwa ko ba ta cutarwa ta zama kabir sai da baka yi karatu ba kana jira wa ina aya da ta haramta shan taba a qur'ani ko jira ke sai qur'ani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu inna dansin wa rasmas wa mai tilta wa mai zobe haram wata lokacin ne sai Allah ya haramta ba to ba karatu ana rama idan za ku yi sadaka ko za ku ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu ya wala ta yamma mulka bisa jama'a tarbe التكبير التكبير baban mu ne shigo yasa nake ku kabbara ku girmama ubangiji ran da mai magana alhaji baban dai ne sarkiki eh, baban dai ne suna da yawa amma babu sarkiki a ciki in aka ce baban dai ne sarkiki to guda ɗaya ne gashi a zaune a gaban wannan dattijo ne mai albarka wannan bawan Allah da ko gani ya haifi yaya sun kai wajen guda 60 a cikin guda 60 na wajen guda 40 bayan sun yi karatun Qur'ani kowa sai da ya digiri da muka tashi lissafa masu masar soji da muka lissafa wajen guda 20 wasu alayin su a Najeriya sai da suka kai kololuwa shi aikin shi kawai a taimaki maraya a taimaki gajiyayyu a taimaki masarauti. masallatai kuma in Allah ya daban a ubangiji da ya halice shi babu wanda ya san adadin masallatan da ko ya gina da kuɗinsa ko yayi wasu masu arziki yasa suka gina ko wasu masu arziki saboda yadda da shi suka kawo suka ce babu so kowa ya sani ga wannan je gina mana masallaci banda Allah babu wanda ya san masallatai adadin waɗanda wannan babu Allah ya aikin haji da umra kuma to sai ka kirga da yawan shekarunsa ya faɗa ma shekarunsa to sai ka kirga shi guda da wasu. wannan da tijo muna addu'a Allah ya kara masa albarka shine mataimakin shugaban majalisar dattawa ta kungiyar izala ta Najeriya baki daya sannan shugaban kwamitin marayu na jihar jigawa sannan masoyinmu na amana Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah rama sadaka ma in zaka ya kace kudin ka bada tsayi su ne kudin halal kada ka bada kabi su ne kudin mai haram in zaka cire zakka ta gona to ka dubi masara lafiyayya ko shinkafa lafiyayya ita ce tsayi ka bayar kar wacce ta tsimbire ta zama shan shera ka ce zaka cire ita ce me ita ce kabir sai ana rama hata gonar akwai ɗayib akwai kabir wal baladu tayyibu ya furju na ba duhu biyu da rabi wanda zai ka busa aha yana yi wa magajira shi ta'aziyya ta rasuwar matar babban abokinsa alhaji aminu dan tata ita ce mama rabi yau nake gani a jaridu cewa allah ya karbi rayuwata a ƙasa mai sarki alhaji aminu dan tata da tijo ne daban da allah ba wanda ya hidima da yake wa addini shi abin nasa dan adam bai ma iya kesa banda allah da ya halicce shi ba wanda ya yake wa musulunci wannan dattijo dukiyarsa ta share wa musulunci hawaye hatta university da zamu gina shi ya fara bamu gudunmuwa muka je muka same shi a gida da injiniya a shiru da shugaban kungiya da kansa ya jagorance mu da shek yakub musa san ta tana sautin sunna muka ce gashi zamu gina jami'a mu talakawa mun tara mun dora wa kanmu haraji mun tara naira miliyan ɗari biyu muna ga ya kai mu je mu yi ground breaking mu fara aiki ba mu gaya wa kowa ba kai muka fara zuwa kai zaka fara gudunmuwa ya ce na bude wannan asusu naku da kudi naira miliyan ɗari biyar ya ce kuma yaushe za ku yi breaking ground kuka faɗa masa ya ce to yanzu za ku ku zo karɓi miliyan ɗari biyu da hamsin watan da zai biyo bayan sa ku zo karɓi miliyan ɗari biyu da hamsin miliyan ɗari biyu da hamsin ɗin nan sai dai muka ji daram ala da ya faɗo ran da ya faɗa da aka shiga sabon wata mun san mai Najeriya yana kasa mai tsarki sai muka ce to sai Allah ya dawo da shi ashe yana kan kasa mai tsarki ne bai manta ba yana nan yana duba lokaci ranar tana yi sai muka gadara muka ce ka dawo ne shi a garin nan kusa da kabarin manzan Allah sallallahu muka ce amma kuma miliyan ɗari biyu da hamsin ta faɗo garam yace to ai ba Allah ne ba ba ta lokaci ba sai da rayuwa ta gaba shi addinin kawai yake wa hidima Allah ka kara wa anan gidan ta lafiya Allah ka kara wa ta albarka babban amini ne a wajen shi magajin rashi ko aikin haji in Allah ya yarda tare zaka gansu a shema daya idan muka tashi neman albarka can zamu je mai suwa a sa mana albarka Allah ka kara musu albarka ka kara tsare mana irin wayannan dattawa irin su a cikin mu suka saura subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah